الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وما ينقوى وإن سكي سورا رمو لكم أكلم عليه ولا اللوكتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله يوم مكي مكانا منا شاتيني دوتهم jumada al'awwal hijira ta babba dan babba farin jaka da annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dubu daya da dari hudu da arba'in da biyu wanda ya daidai da wato ashirin da shida ga watan sha biyu shekara dubu biyu da ashirin inda muke gabatar da karatu karkashin wannan wato makaranta a karkashin wannan mu'assasa ta as kira. kamar da yan uwa suka ainihin wato sani cewa jiya ya kamata a ce mun karasa karatu na ƙarshe to la'akari da malabla yana da uzuri wannan yasa ba a samu damar dawowa an karasa ba sai muka ce to insha Allah za mu dawo yau sai a ainihin wato karasa eh, a wannan kuma shi ne zama na biyu kafin mu tafi wato halka ta biyu ɗin kai tsaye akwai abubuwa kamar haka na farko akwai ɗan uwa malam usman shanonu da muke tare da shi akwai kaninsa yunusa ya yi aure yau aka ɗaura auren a muna roƙon allah wannan aure allah ya sa masa albarka allah ya sa a ce gara da aka yi sannan akwai a profeso muhammad nasir sambo wanda yake rike da national health insurance ta ƙasa jidda lokacin da aka sa na ɗaurin auren karfe sha ɗaya daga baya an mamaye mutane an sake dawo da shi karfe goma saboda wasu dalilai ya zamanto mafi yawancin mutane ba a samu halartar ɗaurin auren ba amma dai muna addu'a shi ma wannan aure Allah ya sa masa albarka Allah ya sa a ce gara da aka yi Allah ka zaunar da su lafiya Allah kuma ka ba su ainihin wato zuri'a ba. sannan zai daga cikin wanda suka musulunci sunanta alawiya aliya kai na ce alawiya aliya wacce maka aurar da ita jiya ƙarƙashin wannan organization din ita ma Allah ya sanya ma auren albarka wannan shi ne abu na farko abu na biyu bayan wannan shine a maganar abin da ya shafi sanarwa ita maganar organization din nan kamar yadda muka faɗa wala ya yi magana cewa kamata a ce a ƙarshen shekarar nan aiwa mutane bayani da wasu aikace-aikace da aka yi nace insha Allah za musamman kula wajen ba da gudunmawa waɗanda suka shigo addinin musulunci a kamar yadda ba mu gushe ba muna faɗa ita wannan makaranta ta gini ne in ka ji tana cewa a ba da gudunmawa a taimaka tana magana da waɗanda suka yadda da abin da makarantar ke yi ne sun take maganar su ba da ainihin wato gudunmawa ba waɗanda ba su yadda ba su muke magana kuma mutane suna jan kokarin su gurin ba da gudunmawa Allah kuma ya saka musu da alheri kuma gaskiya muna samun experience kwaran gaske gaske wajen mu'amala da waɗanda suka musulunta wasu za ka sun zo kamar da gaske suke sai ka bibi lamarin su sai ka gane cewa abin na magana ba haka abin yake ba sannan muna ba mutane shawara a yanzu idan wani ya zo ya ce ya musulunta ko wata to ku yi taka tsantsan wajen ba kowa ake karɓa ba yanzu kai tsaye dole sai da wasu ka'idoji da wasu sharuɗa da shigo da hukuma a ciki in ba haka ba kawai mujarradin a zo da mutum cewa kawai ya musulunta da kyakkyawar zuciyarka ka karbe shi ba tare da taka takatsantsan da wasu abubuwa ba ana iya zuwa a je a shige rigimar da har a mutu ba za a fita daga cikin ta ba musamman la'akari da wani lokaci mutanen nan abin yana fusatar da su a samu wani ya shigo cikin addinin musulunci damar wancan addini wannan yasa wani lokaci da aka ga sukan ɗauki mataki a kan ainihin wato wasu wajen kawai su raba su da duniyar ma gaba ɗaya so amma kauce ma abin da zai sa a kauce ma wannan Mun ma mun samu wannan tajriba ne yau da gobe shine bin matakan da ya dace da shigo da hukuma ciki tunda yanzu yarinya ta zo ta musulunta kai yi kawai da zaran iyayenta sun yi iyo cakin labin ɗinta kai ta zo ka ajiye ta to kafin komai tukunna ita gwamnati yanzu a ka'idar da dukkan kisan da ya zo aka ce na kidnapping ne to ba abin ciki farko tukunna shin abin ya faru ko bai faru ba a a ka'idar su su ajiye kai kamata a yi sai idan binciki ya nuna cewa ba ka yi ba tukunna sannan ne take ainihin wato kubatacci ainihin wato a gurinsu shi sa muke ce ma mutane a yi taka sansan gaskiya wannan shi ne ka. account ɗin da za a turo da gudunmawa da ita wannan organization ɗin sufuli sufuli biyu bakwai uku uku biyu tara ɗaya takwas sannan idan ana buƙatar lambobin waya da za a iya kira akwai sufuli takwas sufuli biyu uku biyu takwas takwas sufuli shida tara sannan akwai sufuli takwas sufuli uku sufuli tara bakwai biyar biyu tara biyu sannan akwai sifili takwas sifili shida biyar bakwai ɗaya takwas shida sai bakwai sifili sannan akwai sifili takwas sifili uku bakwai takwas uku tara hudu biyar sifili daga ƙasar Nijar kuma ana iya tuntuɓin wannan lambar wayar shida a tara shida tara bakwai uku sifili sai shida shida daga ƙasar Ghana ana iya tuntuɓin wannan lambar sufuri biyu hudu hudu hudu tara uku bakwai biyar hudu daga kasar benin kwatano ana iya tuntuɓin wannan lambar tara bakwai sai a tara takwas tara biyu sufuri shida kasar togo ana iya tuntuɓin wannan lambar tara biyu bakwai biyu bakwai biyu sai uku sufuri kasar kamaru ana iya tuntuɓin wannan lambar wayan shida biyar sufuri tara bakwai shida tara shida sufuri sannan daga ainihin wato kasar mali ana iya tuntuɓin wannan namba wayan plus biyu biyu uku bakwai hudu bakwai hudu uku ɗaya biyar ɗaya daga kasar gaban kuma ana iya tuntuɓin wannan namba wayan wato a ah, plus 2 a ah, biyu hudu ɗaya sifili bakwai sifili shida takwas ɗaya sifili hudu muna roƙon Allah ga dukkan wanda suke ba da dukiya su gudunmawa don taimakon addinin musulunci da kuma yaye wasu damuwa to Allah maɗaukakin sarki ya san su Allah kuma duk buƙatar da kowa ya da ita a wajen shi da wacce ma ya ɗaga hannu ya nema da wacce ma bai nema ba to muna roƙon Allah ya biya masa buƙatun Na don tsarkin sunayensa wannan shi ne abu na gaba bayan wannan kamar da yau asabar ba mu gushi ba muna kira ga jama'an nijar cewa muna masu fatan alheri cewa allah ya sa su yi zaɓe lafiya kuma su gama zaɓe lafiya sannan allah ka zaɓin musu shugabannin da za su zama alheri saboda ka in sakamako zai fita akasin abin da suke tsammani ko suke gani to su yi haƙuri zaman lafiyar ƙasar a haka ya kuma su zama alheri akan tashin hankali ba wanda ya samu abin da yake so lokaci ciki da gima wanda za ku ga cewa sanda saidina ali da mu'awiya aka ɗauki tsawon lokaci allah ya ƙara musu yadda ana rikici daga ƙarshe sulhu ne warware matsalar ba rikicin ba don haka har annabi ya nuna sai na hasan ya ce su yi sayyidi wannan tallawa shugaba mai tabbas allah zai yi sulhu da shi tsakanin wasu ƙungiyoyi na musulmi nan gaba masu faɗa da ainihin wato juna kuma abin da ya faru ke a kafin mu shiga mu ci gaba a darasin da ya gabata na yi magana akan cin abincin kirsimati shi ne na kuma kafa hujja da ayar da ke cikin suratul ma'ida aya ta biyar daidai ayan al-yawma uhilla lakum at a yau din nan ne na halatta muku ababe masu daɗi fata'amul ladina utul kitaba hillul lakum abincin wanda aka ba littafi halan ne gare ku kuma abincin ku halal ne gare ku wanda muka ce a samu a nan abinda malamai suke nufi da ittifaqin malaman tafsiri shine abin abinda ake kwantarwa a yanka wannan ya da azwatin da Allah ya faɗa dabbobin ni'ima da maragonsu wanda ya halatta ta musulunci su ake magana to akwai malamai na san akwai sabani tun a da shi ne na ce idan kai kana da fahimtar cewa ba za a ci ba to sai kai fatawa gwargwadon fahimtar ka wani kuma yana da sabanin fatawa irin taka kuma ba za ka yi ba ka lizimta masa ka ce dole fatawar ka sai ta zama wa sai ta zama tashi saboda matsala ce da aka yi saɓani tsakanin malamai to abin da na ta tambaya dukkan wanda na tattauna matsalar nan da su shekara biyar da ta wuce na farko da Allah ya ce al-yawma yau din nan kuma lakum at-tayyibatu aka halatta muku ababe masu daɗi sai ya ce wa ta'amul ladina abincin waɗannan da aka ba su littafi halal ne gare ku kalmar at yayin da aka yi idafar ta zuwa ga alismul mausul wanda yana daga cikin anwa'u na ma'ari kaga ya kunshi duk wani abinci wanda suke ci wanda ya halatta sanda ƙur'ani yake sauka shi Allah ya rufe kowa sanin za su kirkiri wani abu wanda yake hadis a addinin shi to kullum maganar da nake yi shine idan ja an nasu alal umumi يبقى على أموميته ما لم يدل الدليل على تفسيره idan nassi ka yi zo ya saki hukunci ga mamme to dole a bar shi akan hukunci ne ga mamme sai fa idan an sake samun wani nassi ya ware ya ce ba ciki yanzu misali idan muka tafi suratul baqara a aya ta ɗari biyu da wani abu lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala yake magana wajen cewa kada a auri mace idan ba ke imani ba kun ga ya ce wa za ta yi ki bulmun ta hatta yi na kada ku auri mata da ta sai yin sun imani sai yake wani amatu mu'minatu khairun wa mushrikatin walau a'adabatku wannan cewa kada a auri mace mushrika har sai ta yi imani tare da cewa ahlul kitabi su ma wani nau'i na shirka yana tattare da su dan da Allah yake ittakhadhu ahbarahum wa rubbanahum arbabun min dunillahi wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahid ne yace subhanahu amma la ilaha illa huwa subhanahu amma yushrikun kaga suna yin shirka yanzu wannan wala kada ku auri mushrikai asali duk wata mushrika ba za a aure ta ba amma samun nassi cewa والمرسلات من الذين أوتوا الكتاب Min قبلكم wannan yi cire cewa to a cikin kafirin banda kafirin ahlul kitabi su ana iya auren su kenan yanzu idan na zo na ce maka wannan nasin da ya zo nan am ga tafsirin sa a can kaga na yi tafsisi ne da nasi ba tafsisi ba haka kawai daga abin da muke so da mutane yanzu da Allah ya kawo kalmar alfa'ama a can wajen a matsayin hukunci ga mamme ya kamata mu samu mai mu samu taksisi ne a wata ayar ko a hadisi shi annabi taksisin ayar ya ce to a cikin nau'in abincinsa banda munasaba iri ka hmm. in an samu nasi ya taksisi shi ke da shi sannan idan muka sake tafiya cikin suratul an'am za mu ga Allah subhanahu wa ta'ala yana magana akan abubuwan da Allah madaukakin sarki magana cewa kada a ci duk abin da aka yanka ba da sunan Allah subhanahu wa ta'ala ba za ka samu wannan a cikin suratul an'am Allah subhanahu wa ta'ala yana magana to yayin da ka samu wannan a cikin suratul an'am wanda sai da ya faɗi cewa وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن هزوا زوا قرشي ان دي مغانا بعضهم الى بعض كفر فالقول غرورا سيدي كما سنن يزيد وما وما لكم الا تاكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطرتم اليه سيدي وان كثيرا ليدلون بافواههم بغير علم ان ربك هو اعلم بالمهتدين عيكا وظلوا ظاهر الإثم ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يختلفون أن يكا ولا تأكلوا ممن لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق هذا شيء ما ون ولا تأكلوا كذا كشي مما لم يذكر اسم الله عليه أبن تجد أكا ينكاشي وأنبت سنن الله وإنه من لفسق فاسدين saboda wa inna shayatin da yuhuna ila awliya'in min jazuhum wa in ata'tuhum innakum la mushrikun da sai ka kalli suratul an'am sura ce makkiya ita kuma suratul ma'ida sura cewa madaniya yayin da Allah ya ce al-yawma uhilla lakum at-tayyibatu wa ta'amu alladhina utul kitaba hillun lakum can hukuncin makka ana maganin cewa abinda mushrike suke yankawa wanda bai da alaka da addinin sama wala ta'kulu mimma lam yusmullahi alaihi innahu la fisku amma wa'annan tunda a Madina ne suna da alaka da littafin sama in sun yanka abu wuce ba ta da wani irin yanka suka yi ba zan tafi hadisi cikin sunan na imam abu dawuda wanda ya kawo shi a babu wato babin da ke magana akan abin da ya shafi mutum babu fi man saƙa rajulan summan au at'amahu fa mata ayyukadu minhu babin da ke magana idan ka ba wani guba ya ci ya mutu shin ko ka ba shi wani abu ya ci ya mutu shin za a yi kisasi ko ya za a ya kawo hadisai da dama a ciki amma cikin hadisan da ya kawo hadisi mai lamba ta dubu hudu ya kawo isnadi har zuwa daga abi salima ko salama an abi huraira cewa ya yi kana rasulun zahi ya kubalin hadiyya a malaya a kudu sadaka annabi yakan kan karfi kyauta amma bai cin sadaka ya kawo haddasa wa abu bin bakiya fi maudikin akhar khalid an muhammad bin amr an salama ولم يذكر أبا هريرة تولى أن كان رسول الله يكبر الهدية ولا يأكل الصدقة زاد يقارى أولنا الرواية فأحدث له يهودية سيوتك يهودية تكاوى النبي كوتا بخيبرة أخيبرة تكاوى مسشاة مصرية أقويا وانت أنجل أنجلها وانت تسامى أقويا الكبارة فأكل رسول الله منها وأكل القوم kun ga da annabi ta kawo min tare da ya san yahudiya ce amma bai tambaye ta ba da za ki yanka kin ambaci sunan Allah ko ki ba ambaci ambace shi ba ya aka yanka ma tukunna annabi bai ba haka da ta kawo ya karɓa ya ce mutanen da ke tare da shi su ma suka ji da aka fara ce ne fa zali sai annabi ce irfa'u aydiyakum fa innaha akhbaratni annaha masmuma annabi ce ko ya dauki hannun shi wannan kaga yana babu mu'jiza sai eh, da an riga an yanka akuya an gasa amma an fara ci naman akuyi ne ma annabi magana cewa naman akuyi ya faɗa wa annabi cewa lallai fa akwai guba a jiki uwa ya ɗauke hannu shi to a lokacin ne ba ma ta bishu min al-bara bin ma'ruf bil ansari fa arsala ila al-yahudiyya ɗaya daga cikin sahabban annabi da suka ci wannan naman ya mutu da ke dan bozon a ƙasa kaga kamar yadda yake da akwai bukatuwar ya faɗa wa mutane cewa in sun kawo abu sai kun bincika ta wata hanya suka yanka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a nan wajen da yawa annabi da yawa sahabbai bayani da annabi ya aika ma yahudiyar yace ta zo da yazo zai ce maki ma amalaka alal ladhi sana'ati me yasa kika haka halin sai ta in kunta nabiyyan lam yadurruka alladhi sana'tu na yi haka ne in gane cewa in kai annabi ne da gaske gubar da nasa ba abin da za ta yi maka wa in kunta malikan arahtun nasa minka in ko mutum ne da kake neman mulki da su don annabta kana ci an riga an huta da kai fa amara biha rasulullahi fa ce da sai annabi ya umarni ya ce to tunda ta ba da guba wani ya ci ya mutu to a kashe ta a matsayin kisasi ثم قال وفي وجهه الذي مات فيه sannan annabi a rashin lafiyarsa na ƙarshe da zai mutu da ya zo ya ce ma ziltu ajidu min al-akalati allati akaltu bi khaymara fa hadha awanu qata'at abhari annabi ya ce da ya zo zai mutu lokacin da mu rashin lafiya na mutuwa ke ta so wa dan adam yayi sai yanzu yake jin gubar tana tasowa a lokacin shi yasa ake cewa ba wani matsayi da Allah bai hada wa annabi ba har matsayi na shahidan ta gasi da Allah ya hada wa annabi kafin ya bar duniya to saboda haka wannan kunga hadisin yana cikin littafin al-Imam Abu Dawud saboda haka matsalar nan jama'a ba wata zafi ba ce in ka je ka ga wani malami ya yi fatawa ya ci bara a ci ba shi fahimtar sa ce akwai kuma wani malami da ya yi fatawa ana iya ci shi ma fahimtar sa ce amma ni abin da nake cewa shine idan nassi ya zo adal umum ya baka ala umumiyyati ba na zuwa a ƙa'idar hukuncin da ya zo kamar mai in ne wani abu in ce bai ciki bana da dalili yanzu misali Allah subhanahu wa ta'ala da ya tashi ya ce mana ya ayyuhan annasu ya ku mutane lafazin annasu kowane mahaluki ya shiga tashirar ciki sai ce in na halatta khalaqnakum min dhakarin wa unsa ni na halicce ku namiji da mace bayan da na halicce ku namiji da mace sai idan na zo na ce maka ba duk mutanen duniya bane Allah ya halicce su daga namiji da mace yanzu wancan in ya ayyuhan nasu nasi ne alal umum to ba zan zo in cire wasu mutane ba in ce ba sa cikin wancan dinsu sai da dalili idan na zo na ce maka a'a akwai mutanen da Allah ya halicce su amma ba daga namiji da mace ba ne kawai faɗa maka magana zan yi ko kana buƙatar dalili tana buƙatar dalili san ce maka akwai annabi adamu akwai hawwa'u akwai annabi isa in ka ce me dalili sun ce akwai nasan da ya tafi tafsiri ya cire su daga wancan umuru shine saboda ya yi annasu يا أيها kuma اتقوا ربكم الذي خلقكم nafsin wahida wa وخلق منها زوجها kaga. annabi adamu da matarsa ba sa daga cikin wancan annasu inda aka halitta min da kare mu'unsa sannan ga inna masala isa inda lahi ka masala adam falakahu min turan annabi isa baiwa bai to duk rigimar nan fara ake nassi da ya zo ya ce al-yawma uhilla lakum at-tayyibatu kawai har yanzu abinda muke nemawa wanda suka yi taksisin suka ce banda na kada dalilin su muke so mu sani kana iya ka ce min malam wane ya ce malam wane ya ce ni ma san ce maka malam wane ya ce aka san abin da malam wane ya ce shi kenan amma in da na shi ne taksi shi ya ware ya ce ba za a ce ba shi kenan magana ta kare an kawo can an yi itilaki nan an yi takayyaki an kawo can umumi an yi taksisi shi kenan ba matsala ba ne wanda shi ne takaitaccen abin da zan faɗa kuma na yi dogon karatu akan matsalar nan a tafsirin mu na bana a cikin suratul ma'ida kwana uku ne ina tafsirin wannan aya al-yawma uhilla lakum at-tayyibatun min sadaka in ba dan munasaba da lalura ba bai bukatar in ta magana Allah ya samu dace mal abdullahi ramu tsunduma cikin bayani wanda mutane suka fara akan wannan idan kirista ya makara a wajen ibada to zai yi ciko ne ko zai faro daga farko ne kuma mai dalilin ciko kuma mai dalilin faruwa daga farko أعوذ baya gaisuwa ya eh, ta musulunci eh, game da masu bibiya mu suke sauraron mu eh, as day before yesterday mun tattauna kan abin da shafi matsayin christmas a addinin kirista wanda allah bai ba mu dama mu ci gaba da shi jiya ba eh, allah mai komi komi ya kaddara mana yau za mu ci gaba da ina muka siya eh, malam musa kamar da kabijo da tambaya idan mabiyin addinin kirista ya makara a wajen ibada ah, zai fara ne ko zai daura inda ya shiga wanda suka gabace shi suka yi eh, idan ina farci tambayan wato kamar yadda ita sallah ita ba asuba mu dauke shi a matsayin misali raka biyu yake yi raka biyu zai kasance ni na makara kafin ta an yi raka daya kaga a raka daya na zan daura ina yi raka daya san dauko raka daya cika saboda sallah na ta zama complete ko kuma in na to an riga an riga an completing sallan raka biyu din ko ana tahiya ni zan je idan ci fara tahiyan tare da wanda suke yi idan an yi salam an yi salama sun tashin ta raka biyu na yi sallah na kama da addinin musulunci ya tanada ko kuma kasancewa sallah a zahar ce mai raka hudu kafin ka zuwa yin raka biyu to akwai bukata in bayan idan da raka biyu ka kawo raka biyu ka cika sallanka wannan wannan ita ce kaida ta addinin musulunci saboda ita sallah eh, baka bijiro da naka ra'ayi na daban yadda aka so da sallah haka ake yin ta so eh, da lokacin da ake sallah da lokacin da ake sallah a kaduna da yadda lokacin da ake sallah a kano da lokacin da ake sallah a niger state ma'ana dai ta kasar najeriya dai almost lokacin sallah dai yakan zama daya sai wasu jihohi ne a kan saboda yanayin waida na su da sauransu sai kasance sunan wasu mitoci ban su dan kufta kafin su yi da su sallar su wanda Eh, idan an comparing kasar najeriya kuma da wasu kasashe ta samu sabani a lokaci amma raka da ake sallah din daidai ne kamar da wadancan mutane suke sallah tun da annabi da ya suko da sallah ita shi na nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam kuma sallah nan da aka zo da shi kamar da ake yi kamar da eh, nafsi ya zo zo da ita haka ake binta eh, game da abin da ya shafi ko idan kirista ya makara waje ibada ita ita eh, abin da ya shafi harkokin krista ko kuma abin da ya shafi harkokin coci ka ce wai ka zo a makare sai ka ce da cewa ga inda za ka fara wani idan ya zo ana fito a coci to shi ma fa juyi baya zai wannan sunday an gama da take to a inda ka tar na za ka ci gaba a inda ka tar annan za ka ci gaba in ka zo da wuri to ka saurari bayan daga from a to z idan ka zo a rabi to iya rabin da za ka ci da kara gaba ba ka da dama ka tuhuma da cewa mai aka faɗa baya a gaya maka kuma dama wanda suka zo ai zama suka yi a zaune suke kai ma ka shigo zama ne za ka zauna idan ka tare da su a siye kai ma ka sai a siye in ka tare su zauna kai ma suka zauna ba mai ce maka da cewa a kafu ka zo tun da ita kaidansu ba wai kaida ba da cewa an sa shi da cewa ko raka kaza za a yi a coci ko adadin rawa kaza za a yi a coci idan ka zo a riga yin wannan waka an rawa an zauna to kai ma fa za ka zo ka zauna ne ba ka da dama ka ce da cewa to nema ta tashi nema yana wa waka ne kadin yana wannan babu tsarin a ah, kan abin na shafi so zance mafi inganci a nan shi ne idan ku ya makara daya biyu ne sai a ba sai a ita wannan coci sau nawa suke coci a rana ladi tunda akwai coci da suka shiga coci sau uku a rana akwai masu safe wanda ake kira english section akwai wanda suke da rana akwai wanda suke da yamma so zai iya yiwu kila ka eh, coci na safe to idan ka san tabbatar cewa ka makara ba za ka ma samu abin da shi fada ko rever zai fada ba to sai ka ce to bari in jira na rana tunda nan zuwa coci ba wayi ba ne da fata masu tsara suke kuna fahimce ne da kyau ita ba wayi ba ne kamar da so da wayi da cewa a yi sallar lokaci kaza idan har ya kasance ka rasa sabis eh, eh, na rana to wani ma on his own wani kuma kaidan shi ma na yamma ke zuwa saboda yanayin wadakinsa ya tashi da safiyar ranar ladi a dama yana ofis yake zuwa ko kuma wani kasuwanci shi sai tafi ya ce da cewa shi i evening mass zai ci to kaga wanda ya zai tafi evening mass kaga ranar in ranar gari ya waye zai cigaba gaba da harkokinsa ba shi da magana da cewa a yau ladi ne ina zan zan, ga abin da zai yi ga kuma ga abin da zai yi a'a ita ba ta da kaida kamar yadda duk musulmin da suke Najeriya yanzu Amurka mai sallar isha ai ba waye ba ne sare kawai ita kwamitin coci ta ce da cewa mu za mu ringa zuwa coci na karfe tara na zafi kwamitin coci sun yi da cewa karfe tara da ringa shiga kuma an rubuta aminin an yi da shi haka so wallau ka zo karfe tara wallau kai ka zo karfe tara in kafu ka zo da fada ya riga ya shiga ko fasa ya shiga fara kuma idan an kai da idan an ce awa biyu za a yi sai ka fuka za riga yawa daya to duk abin da aka yi har ya riga wuce ka kuma baka saka cewa revise a dawo baya ba kuma kai baka saka cika ba saboda ita kai da karatu wanda zai karanta bible ne fassara shi a wurin shi shine shi reverend ne zai fassara ka zo ka ce miki cewa maimaita maka a'a ko kuma an yi waka sau biyu an yi rawa ka ce kai ma a maimaita maka ka yi rawa ko kuma ka ce kai ma za ka yi rawa ka yi gadin a'a a dama idan kana da buri ka sinte wannan lamarin ka sinte shi complete service ka je da wuri tunda baka je da wuri ba inda aka fara inda ka sinta shine rubanka inda ya riga wuce ta wuce kake ba ta da kaida da cewa yanzu ba wanda zai iya da cewa yanzu ba gobe ladi ba in Allah ya kai mu babu wani kirista a Kaduna da yake da danwa a Abuja ko a Lagos da zai yi rantsi da cewa na rantsi Mr. Paul da yake wuri kaza da coci bai sa irin wannan nan ba saboda zuwa coci din babu wajibi ba ba wajibi bane kamar yadda nake nan Kaduna sai kira maka wani malami daga Kano in ce da cewa idan malawa ne yana da lafiyarsa yana da yi ne sallah biyar a yau saboda ita sallah biyar wajibi ne ga kowane musulmi kuma da lokacin ta yayi dole yi in dai yana raye ko yana da lalura akwai tsari da musulunci ya ba shi dama yi wannan sallah ban gane ko an fance sakon nake sai da shi ba amma ita wancan John da yake Kaduna bai sai da cewa Paul dan wanshi da yake kafantan yana da yakini da cewa ya je coci ranar Ladi ba shi da wannan nasuwa iya rasa kawai ya rasa ne on his own sai dai buga mai waya ce ka samu zuwa coci yau ka samu zuwa in ya je ce ya je kuma bai je ba ce shi bai je ba kuma wallau ya je in zai zai yi da so dari ne bai je ba babu wani babu wani dole jiki babu inda aka rubuta da cewa dole ne ya je an samu matsala to shi ita tsarin ba haka take ba kuma a kaidansu a kaidan tsari shine idan har aka ce da cewa baka je coci ba wata ya kare babban almuhim shine envelope da aka baka a karshen wata ka sa gudunmuwanka ka bayar ko baka bayar ba idan dai ka bada gudunmuwanka gudan fine in kuma baka bayar wannan ne da tuma ake kanka da ce mai wani ko honorable wani an ba baka kawo tasirin kama wanda an saba bayarwa kowane shekara kuma wallau ko kana zuwa ko baka zuwa in dai kana ba da gudunmanka duk ranar da aka ce ka mutu duk wani uban reverend ke garin dole sai yaro an yi zanka kuma za ka faɗa ila alherin da kake yi suka ce a wajen ba da gudunmawa honorable wani bai kashi da kasala amma ba za su ce da cewa kai kana yawan zuwa coci ba a wajen kula da ba da guduma kai kana sahun gaba kuma wannan don baka zo ba amma kana ba da guduma ka wannan ba matsala ba ce da ka ce da cewa a matsayin da kai fana ko kuma alajiwa ne ka ka guduma a a mu buri mu ka zo ka yi sallah a ganka a sai ta kai musulmi ne da wamu ana musharaka da kai cikin masallaci ana yi duk abubuwan da ya kamata a yi a cikin addini ana ganin ka kana participating waɗannan abubuwa za a ce da cewa wani mai kwazo ne wallau kana ba da gudunma ko baka ba da gudunmawa an san kai mutum ne mai kula da ibada amma don kawai baka zuwa sallah daga gida kana aiko da a masallaci limamin masallaci ma ya kamata ya ce maka ma daga yau ma ba a so gudunmanka, ba a so kyautanka ba a so zakanka saboda ya za a ce kai musulmi ne kuma ba ma ganin ka a wajen ibada saboda shaida da mutane su bayar a kanka shine Shi ne shaidan da malaiku kuma za su yi bayani akan taron gobe kiyama da cewa mun san malam wani mutum ne mai kula da ibada sallah asuba da shi muke yi sallah Azahar da shi muke yi sallah al'asar da shi muke yi sallah magariba sallah isha da shi muke yi kaga idan ana fada waɗannan bayanai a kanka aka ga bayanai masu kyau a za ce kawai ka je ko ka ba da gurma ka ta a gina masallaci kuma baka sallah ciki idan yanzu misali kamar yadda kaga yi da a na'am idan juma'a uku ta wuce baka samu juma'a ba matsala ne matsala ne yana daga cikin abin da ke haifowa da mutum munafunci a zuciyarsa na'am sun kuma addinin kirista dan sati uku ya wuce baka ji cutarwa ai ba magana sati uku ba malam kama kai wata biyar ma baka je ba wani wallahi tallahi magana nan nake faɗa kaji hadarin sabu wani zuwa cikin daga daga Kirsimeti da Kirsimeti a shekara in ya in ya je christmas ya ji daga wannan christmas sai wani christmas zai kara zuwa amma dai abin da yake da muhimmanci kenan ko ba za ka samu zuwa cocin kowane sati ka ba da gudunmawa da da da gudunmawa da je ko je ba kai an san ka kuma shi rabin ya san ka har gida ma zai yabe ka ne shi ka ya ce na babban wani na gida ku ce mashi eh, pastor ne zai gaishe shi nan take za a bude ma falo a shiga da kai in ya shigo a lokoto 5 alive a ajiye mashi ta ce eh, honorable na zai maka addu'a ne saboda iri guduma da kake bayarwa duk dai kasancewa madam ne ke kawa baka samu zuwa ba amma ba ma tare da kai a zaharance amma mana tare da kai cikin ruhaniya ma'ana zai ce ah, we are not together within the physical but we are together within the spirit <laughs> ka ce magana ba ba ma tare da kai a zahiri amma mana tare da kai cikin ruhaniya so da wannan ne mun zo mu yi maka addu'a Yesu da ya baka wannan dukiya ikara bubula mata albarka a kanta tunda ba za a ce Allah ba za a ce Yesu da ya baka wannan gudunmuwa ma'ana tunda an yi aimani da cewa shi yake bayarwa shi yake hana shi yake azatawa shi yake duk abin da yake bayarwa wannan an jingina ma annabi isa alaihi salam da cewa shi ke wannan amma kuma manta cikin karatun baya da muka yi malam musa da na yi magana kan rawani kaya da aka ce da aka ce wani aka ce aka daura ma annabi isa alaihi salam a wannan chapter din ya fada an fada da cewa wanda aka aka sissike aka sissike mai gemu da hannu annabi sa al'awarin aka annabi sa ya fada da cewa kun ko tufa yiwu a fuskata ko ki gemuna amma dukan ku zai mini kare ba domin ubangiji Allah na tare da ni ba abin da zai faru da kaga wannan addu'a an fada da cewa annabi sana yayi shi a cewa yace cewa kun tufa yiwu a fuskata kun ki gemuna amma dukan ku zai mini kare ba tunda ubangiji Allah na tare da ni to kaga nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ubangiji Allah na tare da shi kaga shi Allah yake roƙo shi Allah yake imani da shi shi Allah shi ne ma Allah yana Allah ne shi ya imani da shi kuma Allah yake kare shi to wanda yake nema kare Allah malam sai kuma a ja nema kare wurin shi kaga wannan zai yi kuma karka manta karatu baya da muka yi da aka yi magana akan tashi alkiyama da sabansa suka kalle shi da cewa son of man a ta sabansa fa ba su taɓa kiran shi dan Allah ba kuma ba su kira shi Allah ba sun ce son of man sun ce dan adam ko master ko kuma malami da cewa wai yaushe ne za a yi tashi alkiyama annabi ta alayhi salam sai ce da cewa no one know the time or the hour that the world will come to an end neither angel in heaven or I ya ce ba wanda ya san ranar za ta tashi alkiyama ko shi ko malaku da suke sama ya ce babu wanda ya san ranar za ta tashi alkiyama ta ubangijin da ya ya ya da ya da yake rike da duniya ba tare da wani fila yake rike da ita ba ita shi ne ya san ranar ta sallama yanzu wanda zai fada wannan magana sai ku jinjina mashi kariya to bayan an fada aihuwansa an fada mutuwansa annabi sallallahu alaihi an ce baya mutu he died on the cross ya mutu kan gici aka sauko da shi aka yi janazansa baya aka sauko da shi aka yi janazansa baya kwana uku kuma sai tashi daga matattu to yanzu wanda yake rike da duniya ga baki da ya mutu baya kwana uku aka tada shi daga matattu to shin cikin kwanaki uku nan da ya mutu wake rike da duniya mu muna so mai hankali ya amfani da san zai shi nazari ga da ya rasu kwana uku shin kwana uku da ya mutu yana cikin kabarin wa ya rike da duniya kuma da ya mutu ita shi wata da shi Suna ba zai ya tada ba. to dai waɗannan ababa na kamata don a fahimtuwa da cewa a gano da cewa wannan magana ba akwai lauje cikin nadi yanzu kan masa kan masa kan masa mana rai mana ji maka cewa ai wannan ilimin na ruhaniya ne ai ba sai ka gane ba ai ba mai wanda yake cikin ruhu ba bai gane wannan karatun ina wani magana cewa wai magana ruhaniya ce wannan ga abu clearly ga abu wanda a fitar da shi karara mutumin nan yana cin abinci kuma ya cin abinci yana bacci ko baya bacci to lokacin da ke bacci waje tsaron duniya hmm? wannan shi ne sai mu ji tambaya ta gaba haka Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa cikin suratul ma'ida akan annabi Isa da kuma ita mahaifiyarsa cewa wato na kada kamar lalazi na ƙalu inna Allah huwa al-masihu ibn wanda suka ce Isa dan Maryam Allah ne Allah ya ce ta yi ya ce kul fa man yamliku ya Allah shay'a waye mallaki wani abu a wajen Allah da in arada an yulika al-masih ibn kun baro wa man fi al idan Allah ya nufin ya hallaka annabi Isa da duk wanda ke bayan kasa waye ke iya wani abu babu sai ya ce walillahi mulku samawati wal ardi wa ma bainahuma yakhluqu ma yasha wallahu ala kulli shay'in qadir kaga wannan shine abin da Allah madaukakin sarki ya ainihin wato faɗa musu to magana ta gaba ita ce mala layi da ya sa wasu tarikun kiristoci tun da na fahimci su ma tarika tarika ne a kiristoci a kana iya ba wai sai ka faɗi sunayensu ba kamar ko ta hanyar haɗa shi adadin ɗari uwa su da sanki yakan kai nawa ka ai malam ai ba za su kirgu ba saboda a hali da ake ciki yanzu eh. abin na ce ba za su kirgu ba a hali da ake ciki yanzu na da ai suna da mutane a university daban-daban yanzu haka wanda kaida idan har mutum ya tashi ya gama university na shi ya gama karatunsa ya fahimci da cewa zai yi doko bible da kansa ya karanta ya fasara ko kuma wasu sun je makarantar theology sun je theology magana za su karanta game da abin da ya shafi harkokin Allah sun dawo eh, maybe a coci da kake already akwai wani riga cikin ba mana ko wanda riga nan da shi shine pastor ko kuma shine wannan reverend wannan wannan nan wannan coci kai kuma gashi a kasar Najeriya ayyuka sun sun karanci wajen duk aikata kawai da mutum ya fito da digiri din sa kawai da nasin da zai yi kawai sai zai buɗe nashi coci kaga kama da kowa in kaga kana da capital sai ka ji ka buɗe shago haka ne abun yanzu kuma ana commission gidaje ana commission warare ana buɗe ana buɗe ana buɗe cocinan nan daban-daban a daren ka yanzu so yanzu ma kawai ka zaka kiya zan da cewa yau idan ka ce da ka ce ka samu coci kala-kala guda dubu daya a Najeriya yau to kafin gare waye sai ka samu an sake cinciro sama da dare kafin wancan gari kafin shekara biyu sai ga an dublin wannan adadin nan da aka samu baya saboda da mu ana graduating a makarantu da mu ana bude wasu saboda da sunaye daban-daban shi yasa na a shekaran jiya na a sashi wasu sunaye daban-daban duk sunan da za ka kawo a za a jinjina shi da na mai tafa wannan ta cuci za ce jesus the cornerstone jesus the good shepherd jesus the kaza jesus the kaza jesus the kaza shiga ba da kira daban-daban a za a ce maka wai nan in ka shiga kawai addu'anka karbi ne nan in nan ne ake magana nan ne breaking truth breaking truth, nan ne miracle ka zo nan nan ne su ke tashiwa nan ne za ka zo da nan nan yanzu yanzu za maka addu'a ka warke to kaga haka mutane kuma suna bin waɗannan duk abin aka ce da cewa an hazo za samu biya bukata kama yadda bangaren mu aka ce da cewa aka ce ai wancan malin yan kauka ne yan kauka ne kana zuwa da matsalanka kaza da kaza kaza da kaza da akwai wasu su da za a hada nan take bukatun ka ya biya to ita ma wannan wannan bangare haka yake har za a zo a tara mutane a ce da cewa ana masu deliverance ana warkar da su ai na faɗa baya wanda za a kawo ruwa jama'a su tabbin lai ana masu wanka da shi ciwon ka ma ba sai ma ya tambaye ka da cewa mai ciwon ka ba ka zo da ciwon kawai ciwon za ka warke daga wurin a zo a zo kuma sai ga ana taba mutane ga mutane suna fada kasa wasu suna jujjuyawa kasa shi to nan ne nan ne nan ne Allah ke ansa ansa masa ansa doye da sauransu so magana cewa adabi cocina kaza ne malam babu wani pasto a duniya ko paparoman. ba shine shugaban da gaba daya ba roma bai sai ga ya faɗa adadin cocina da suke najeriya ba ko kuma a duniya nan da muke shi to a ƙarƙashin wannan tun da ikama mun fahimci kula da lafiya take da gani hmm. to wata riku ne da daban a hmm. addinin kirista hmm. to shin me yasa wasu daga cikin ɗariƙun kiristocin su ba su yarda da kiristocin ba ba me dalilin su to eh, kama da kasan a cikin addinin musulunci mu mu yadda da cewa duk abin da bai fito daga ofisin manzan Allah ba mun ba za mu karbi shi ba daga ofis manzan Allah sallallahu alaihi ba kuma ba daga Qur'ani ba to mu ba za mu yadda da shi ba to a cikin su akwai wanda su ma sun yadda da cewa idan ba cikin littafi suka karanta ba su ba su kirsimeti kuma kirsimetin nan ko za ka yanka mutum da wuka ne ka sare shi a bakin kowa da cewa bude mun ina ka rubuta kirsimeti a cikin babul babu ita ina ka ce eh, rana 25 rana 25 na kafin annabi sa wata disamba babu ita to kaga su sun da hujja su suke da hujja mai karfi tunda ba su gani ba bai kamata su yi ba duk dai kasancewa ita ma wanda suke rike da shirin ba wai an yi gunduk gaskiya ne ke cikin tuwa? na fahimta magana ka ce da mawaddinin musulunci yadda Allah ya ce wa annabi fasikin kama umirta ka tsaya kamar yadda aka yi maka umarni to wasu ma kaga ana samun na yadda abubuwa haka suka shiga wancan addini suka lalata shi to haka wasu ke so kuma su shigo da wasu abubuwa cikin addinin musulunci su lalata shi sai ka ce wa mutum abu kaza da kake yi ina ka gani wa ya sai ce maka waye ba dole bane sai an gani za a yi to ai ga malam abin da ya faru kan aka samu kamaciciniya irin waɗannan abubuwa na ta bangaren can da ta bangaren can da ce masa dalili shine su ma yan adam ne mu ma yan adam ne kamaci magana mu ma yan adam ne su ma yan adam ne idan ta wancan bangare idan za a ya samu wasu ababa makamaci haka to ba mu mamaki bane fa wancan bangare ta ma samu ababa makamaci haka to sai magana ta uku malam Abdullahi shin wajibi ne ga kowane kirista ya je coci ranar kirsimeti a ba wajibi wani. ba wajibi ba saboda ta kirsimeti ba wajibi ba ce eh, ba wajibi ba ita kirsimeti ba wajibi ba kuma ba zama wajibi da cewa dole kirista ya je wani ma a kan soye soye na ma sai a zo a je coci ma a dawo ma ba su gama ba wani ma a ranar kirsimeti ma a buge ki to ba sai ya je ba already ya riga gama ci kirsimeti shi a gida <laughs> to zai je ma mutane a coci baya a buge ki ya riga ya diba duk abin da zai diba gari ya waye so da can da muke yara mun musan da cewa aka zuwa tara giya a bakin coci saboda in na fito za a ci gaba da rawa ana sha za a zaɓi wasu mutane su ne masu rabawa ita giya inda ka san mutunan mun rayuwa kawai muka yi nan na kwalba ake sha yawa nan na kwalba ake sha cikin birni amma can kankara akwai wanda ake kira burkutu wanda zai dawa ake yin ta ita wannan din nan ne za a samu manya-manya eh, eh, iri roban nan da yake iri kundirin nan manya-manya za a kawo su a za a je su empty-empty sannan sa a samu wasu matasa masu jini a jika a samu wasu yan mata kwararru wanda sun kushi suna da girma za su shiga cikin jirage a shiga da su cikin gidaje suna fito da kowanne a dama in ka cire dawanka dole ne ka cire dami da wanda za dafa giya da shi na christmas dole ne sai an cire wannan in ba idan har ba za a iya kwashin dawa daga kan dutse kan fa a shiga da su gida kafin christmas ba to a kan dutsen za a je a buga a tsauna kama daga mudu goma zuwa sama ka zo da shi wannan an jika ma wannan na christmas da is free of charge wannan ka sha ka koshi ba sisi da za ka biya ranar kirsimeti ai ba duk wanda ya yi giyan nasarwa ranar ya yi jama kan asara in dai ku giya ne kai wai za ka sa da shi a ranar kirsimeti wala ka yi asara malam wala shi ya asara kafin shi magana na so automatically so ga ga kyauta sai ka zo ka ce gana ka za a sayar da shi to mutum mahaukaci ne gana banza sai je kiro kudin je siya a ranar har da shi fasto shi ma yakan ɗibi barasa ko da ke a cikin fasoci a wasu suna sha a wasu da ba sa sha ba sa shan barasa ba sa sha saboda ai abin da sa na yana da experience kaga a can ni lokacin ne nake kirsa ai ba na shan giya Allah bai kaddara mu sha ba saboda a zahirance ita bible ya faɗa da cewa a drunkard in the book of eh, the Thessalonica kenan in the book of Thessalonica, in the book of First John and Second John, the, the book of Second Peter and the First Peter and Second Peter, ya ce da cewa mashayin giya ba za su shiga aljanna ba ranar gobe kiyama. Wannan aya ya fito da karara ya faɗa. To su wanda suke sha tawili suke ba. To in ce da cewa ai abinda mutum ya ci bai kai shi wuta sai dai illa abin da ya fito daga bakinsa wannan ita ce hujja da su masu karshe da amma wani bangare zai sun yi tafaki da cewa lallai giya shan shi haram kasan a cikin magana ma da musa a cikin tunda magana ce ta gaskiya ke fada a cikin su akwai wanda sun haramta shan giya akwai wanda kuma suka ce da cewa abin da ka ci ba shi zai kai ka wuta ba sai abin da ka fusta da bakinka ma'ana kuma sun halatta ma kansu su gaba da sha sannan kuma a wata rawa aka ce da cewa me yake da dadi kama giya wai menene ya kai giyan dadi amma sai kuma rawa ta na gaba sai da ce da cewa fa amma yana harbi daifin da fa kama mace ita a kamar da to kaga wannan automatically ana ba da bayanin da cewa iya abu ne a guji mata to yanzu mala fly idan watakila akan yi rashin sa'a cikin fastocin da suke sha wani dan a akwai masu sha ciki akwai masu sha ciki in sukan sha su da dan yiwaye mai kyau ne to sun yiwaye a ranar da ake a to ai kada wasu su sukan kiyaye sha kafin su shi coci eh. da ita coci ai an san kaidan suna ana zuwa karfe takwas karfe tara to wasu suna kiyaye wasu kuma duk inda za su shan suka zama da control wasu kuma daga wajen bayanin suka ga suna suke layi to an kallon kai kamata ga maka da cewa cewa fa kila mutumin nan fa ya riga ta bone kafin ya zo in ka ji inda yake jan ayan ba fasaranta yanda yake kamata ba kuma shine man Amin. To, Malam magana ta gaba. wani lokaci ne ya kamata kirista ya je akwai lokaci da aka ware ta kamar mai da ya kamata mutum ya je coci ko da safe ko da rana ko da daddare babu babu ina gani wannan tambaya ya yi musharaka da na gaba da muka eh, babu takamaiman lokacin da aka sa tunda wannan fa tsari ne fa na dan adam da zai zama wajibi akan dan adam shine da mahalci ya daura ma bawa kansa to wannan kuma ba Allah bane ya daura shi Allah ba shi ya daura da cewa a da coci rana ta ko masallaci ko ba ba hmm. haka hmm. su ba wani takamaiman lokacin zuwa soke da safe ko da nan ko da babu kuma a kuma mana kamar da ka faɗa kaga kan sallah asuba da sallah azhar da sallah lasar da sallah magariba da sallah isha tunda wannan ita waye ce kuma a rubuce yake yanzu wanda an karanta binci ne ya kawo shi yanzu yau sai wani malami ce da cewa kai yau asuba sai karfe takwas za a yi shi kana gani bai ja ma shi masala ba a a wannan anguwan da yake kaga ba dole yanzu ka sanna ba sai duka wani mako malamai sai su yi ma mutum cawa akan wannan magana ya ce shi sallah su ba sai karfe takwas a jayi ba wani dalili da yazo ba wani waye da ba